بسم الله الرحمن الرحيم والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ɗaya ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha shida ga watan disamba ko shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin sharhu aqidatus salaf ashabul hadis wanda ainihin fadilatu sheik a abi usman ismail bin abdulrahman askabuni ya wallafa wanda kuma babban malaminmu fadilatu sheik rabiu bin hadi umair almadkhali ya yi wa sharhi da kuma ainihin wato ta'aliki yau za mu tashi shafi ta ɗari uku da casa'in da uku da ƙasa. Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam. Manzan Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce, La taqumu sa'a ala ahadin ya yaqulu Allah Allah. Kiyama ba za ta tsayu ba ga wani mai cewa Allah Allah. Kenan tashin kiyama ba za ta tsayu ba har sai an daina kiran sunan Allah har sai an manta da sunan Allah a doron ƙasa wa fi tariq la ilaha illallah wato a cikin wata hanya na wannan hadisi la taqumu sa'a ala ahadin hatta wato kiyama ba za ta tsaye ga kowa ba har sai an daina cewa eh, har sai an daina cewa la ilaha illallah an gane wannan sai an manta da sunan la ilaha illallah a lokacin ya tashin kiyama za ta tsayu hadha min alamatis sa'a aidan wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama kuma wa gurbati din yana daga cikin alama na bakuncin addini addini zai zama to garib bi ma'ana addini zai zama to bako har ya zama to saboda bakuntansa za a manta da sunan Allah har ya zama to saboda bakuntansa za a manta da la ilaha illallah kaga ai lalacewa ya kai inta hake nan ko wa iyaz billah wasa'a la taqumu illa ala ashirarin al khalq wato kiyama ba ta tsayuwa sai ga ashararan halittu kama fi hadisi abdullahi bin Amur bin as kamar yadda yake cikin hadisin abdullahi bin Amur bin al-as la taqumu sa'a illa ala ashirarin al khalq kiyama ba za ta tsayu ba sai ga ashararen halitta an gane nan idan an ce ashararai farkon abinda ke fara mai da mutane ashararai shine mantawa da Allah idan mutum ya manta da Allah ya manta da ranar tashin kiyama ya manta da karatun alkur'ani ya manta da ambatan Allah sa'an nan tunda mutum ya manta da Allah da tashin kiyama dole ne ka ga saban Allah ya masa yawa zai ringa rayuwa irin rayuwa ta dabbobi shaye-shayen giya zinace-zinace tsaraici da sauran abubuwa da suka shafi barna wanda ba su da iyaka an gani idan an ce wane a shirare ne fi ma'ana wane ya kai gaya wajen lalacewa ya kai gaya wajen tambadewa babu aƙida babu ibada babu ainihin akhlaq babu tarbiyya yaya mutum zai kasance kenan kaga mutum zai kasance ya kai gaya wajen lalacewa to shine ma'anar la taqumu sa'a illa ala shirarin kan. kiyama ba za ta tsayu ba sai ga ashiraran halitta na'am wa fi dariqin min hadith abdullah ibn mas'ud a cikin wata hanya daga hadisin abdullah ibn mas'ud illa ala shirarin nas sai dai ga ashiraran mutane shi ne tashin kiyama zai tsayu a shararen mutane na'am fa ala hadhihi al-asnaf to akan nan nau'i na mutane idza fuqida zikrullahi fil ard qamatu sa'a hmm. da zaran an rasa ambatan Allah a doran kasa to tashin kiyama ta tsayu an gane da zaran an daina zikiri shikenan tashin kiyama ta zo an gane zikiri da mai kyau da mara kyau gaba daya na ce zikiri ah, mai kyau shine zikirin da ake yin shi a mahanga na sunna mm. ko idan ya zama to an rasa an daina yin zikiri a mahanga na sunna eh, ba a karatun alkur'ani in za a shiga bayi ba a hambatan Allah in za a fita ba a hambatan Allah in za a sa tufafi ba a hambatan Allah in za a yanka dabba ba a hambatan Allah in za a shiga masallaci ba a hambatan Allah in za a sa tufafi ba a hambatan Allah an gane idan mutum ya idar da sallah akwai azkar da aka karanta duk ba a yi ba a ma yin sallan balantana a yi wayannan azkar din to wayannan ina maganar zikirin da suka zo suka inganta daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam to sannan ko da ma zikirin mara kyau irin zikirin da sufa yake yi din nan wanda suke yin azzikirul jima'i suna ambatan Allah suna sanya farin kyalle suna kaza kaga wannan zikiri ne suna ambatan sunan Allah amma ba a daidai ba suna ambata shi ba kan hanyar da manzan Allah ya karantar ba to ko irin wannan zikirin ma za a rasa shi kaga wannan zikirin ana cewa ai sun kauce hanya ko to ko irin wannan azkar din da suka kauce hanya din in za a rasa su zai zama to an daina kiran sunan Allah gaba ɗaya a doron ƙasa a lokacin da tashin kiyama za ta tsayu na'am ya Allah eh, yubki ala hadhihi duniya. لأن الله يبقى على هذه الدنيا ما دام فيها وحيه ودينه domin sunan Allah zai wanzu ga wannan duniya din ma dama fiha wahayuhu wa dinuhu wahayinsa da addininsa na nan a duniya ko in dai Alƙur'ani na nan sannan hadisi na nan to sunan Allah ba zai bushe ba yana wanzuwa a doron ƙasa amma da zaran an daina tilawar alkur'ani an daina karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan za a hankali a hankali za a manta da sunan Allah a doron kasa. na'am fa iza zahaba ad-din wal wahyi idan addini da wahayi ya tafi a wata sa'a to tashin kiyama zai tsayu wala taqumu illa ala shirarin khalq tashin kiyama baya tsayuwa sai ga ashararan halitta ala nan banza na'am ala al-musannif rahimahullah mawallafin wannan littafi shine imamu sabuni abi usman eh Allah ya masa rahama yana cewa wa man tamassaka al-yawm bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa amila biha duk wanda ya riko yau da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi aiki da ita wastaqama alaiha kuma ya tsayu akanta wa da'a ilaiha kuma yayi kira mutane zuwa ga sunna kana ajruhu awfar zai zama ladan sa ya fi cika wa aksar kuma ladansa ya fi yawa min ajari man jara ala hazil jumla daga ladan wanda ya gudana akan wannan jumla din fi wa'ilin islam wal milla eh a farkon musulunci da kuma addini na da wato ma'ana ladansa zai fi cika ladansa zai fi yawa fiye da ladan wanda ya gudana akan wannan a dunkule a cikin a cikin farkon musulunci suwaye farkon musulunci sahabbai eh wato sai ya zamanto ya samu lada fiye da sahabban manzan Allah shi ne wato a dunkule kenan na'am idan rasulul mustafa sallallahu alaihi wasallam kala domin manzo wanda yake zababbe al mustafa hmm. sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu ajru kamsin yana da ladan mutane hamsin kun gane na'am duk wanda ya riko da sunna a lokacin da al'umma duniya ta lalace gaba ɗaya mutum ya yi riko da sunna zai samu ladan mutane hamsin wakila kamsi na minhu aka ce hamsin daga cikinsu ya rasu lalla cikin hamsin daga cikin wa'ancan mutanen ko cikin sahabbai ƙala bal minku ya ce a hamsin daga cikinku wa innama ƙala sallallahu alaihi wa sallam zalika liman ya'malu bi sunnatihi inda fasadu ummati wato manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan ne ga wanda ya aiki da sunansa a lokacin lalacewan addininsa al'ummansa al'umma sun lalace an gane daga shirka sai bid'a sai saban Allah kafin ka samu mutum mai rayar da sunna guda dai ka samu yan bid'a dubu ka samu kafirai dubbai samun ahalus sunna zai zamanto tsada an gane wato zai zamanto abu ne mai wahala a wannan lokaci shi shine ake magana shine sahabbai su suke mamaki an ce zai samu lada hamsin ta ce hamsin daga cikinsu ko kuma daga cikinmu sai manzo Allah ya ce hamsin daga cikinku eh hamsin daga cikin sahabbai ina fatan gane wannan na'am hadha hadis fil jumla sahih wannan hadisi a dunkule hadisin ya inganta illa qawlihi eh, balla qawluhu fal minkum sai dai cewansa bal minkum din nan da annabi ce a a daga cikin ku ku sahabbai shekarabi shi yana ganin wannan ziyada din bal minkum bai inganta ba sai ce ana darasuhu dirasa khasa ni nayi ma wannan hadisi dirasa na musamman na tsaya na karance shi wal'an la astati'u an uhaddidu halakum a yanzu ba zan iya iyakance muku ita ba amma na mata bincike da kyau an gane wannan ko ina ma a ce da shekara biyu din ya dauko binciken da ya yi din mm. an gane wannan maganar da ya faɗa cewa ya tabbatar da wannan ziyada bai inganta ba Nasiruddin Albani a cikin silsila as-sahiha ya inganta wannan hadisin ya inganta wannan ziyada din shi kuma shekara biyu ya ce shi yayi dirasa na musamman wannan ziyada din bai inganta ba an gane ko lakin tawassaltu ila anna bal minkum da'if sai ce na kai ƙarshe ƙarshen bincike na zuwa ga cewa wannan ziyada ɗin bar min kumɗin nan bai inganta ba da if an gane wannan ko mm. saboda idan an ce mutum zai samu ladan sahabbai hamsin to kenan mutumin da ya riko da suna a ƙarshen zamani zai fi sahabbai daraja kenan tunda an ce duk wanda ya riko da sunna manzon Allah a wannan lokaci da zamani ya lalace zai samu ladan hamsin daga cikin sahabbai to kenan mutum ɗaya na wannan zamanin ya fi sahabbai nawa kenan to shine zahirin abin da nasu ke magana a kai an gane amma nasiru dini albani ya yi magana kan ingancin wannan hadisi shi kuma yana ƙoƙarin ya ce hamsin din nan tabbas daga cikin sahabbai ne amma kafin mutum ya aikata aiki ɗaya wanda zai samu ladan hamsin din sahabi ya aikata aiki dubbai an gano wannan ko sahabi ya aikata aiki dubbai duk da wannan ladan hamsin da yake samu ba zai iya kamo su ba saboda irin aikin da sahabbai sahabbai suna samun daman rayar da ainihin sunna saboda tare da su akwai manzon Allah a rayi sannan bayan manzon Allah ga su isu isu sahabbai ne babu ruwansu da bid'a babu ruwansu da shirka babu ruwansu da sarrai lokacin suna cikin wani zamani ne mai cike da alkhairi to su suna samun dama cikin sauki su rayar da sunna su tabbaka musulunci amma za a kai zamanin da kafin ka samu ka kwakulo sunna guda ɗaya kai aiki da shi sai rayuwanka ta tsawaita shi yasa an ka samu ka aika da guda ɗaya sai a baka ladan hamsin an gane wannan ko amma shi kuma sahabin da zai yi ayyukan da yake yi in an duba ba za ka iya kamo shi ba an gane wasu malamai suka ce an ba shi ladan hamsin amma kuma ga daraja sahabbai sun masa fintin kau. duk da wannan ladan da aka bashi, ladan mutane hamsin to sahabban annabi sun mai kau a wajen daraja mukaminsu na kasancewarsu sahabbai ya wuce wasa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatah wa qatal baya zama daidai daga cikin ku wanda ya ciyar kafin fatahu makka kuma yayi yaƙi. sai Allah ya ce ula'ika a'zamu darajatan wa'annan su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu fiye da wanda suka ciyar bayan fatahu makka kuma suka yaki ashe sahabbai babu wanda yake sai kamo su sai Allah ya ce wa kullu wa'ada Allahu husna ina fata allura to shekara dai shi yana da fahimtar cewa gaskiya wannan ziyadar minkum din bai inganta ba an gane to amma binciken shi ya kamata a ce a ga wannan binciken da ya yi sai a yi mukaranan ainihin binciken da ya yi da binciken da nasiru dinin albani ya yi dangane da hadisin an gane wannan ko na'am na'am lahu ajar hamsin eh yana da ladan hamsin min ahli asari daga cikin mutanen zamanin san shek rabi yana da ladan hamsin daga cikin mutanen zamanin sa ba a cikin sahabbai ba sahabbai sun wuce wasa ba zai yiwu ba ba wani aiki annabi ya ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu na'am da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari ba zai kai misalin mudu na masara ko mudu na dawa da sahabi ya ciyar ba mudu nabi kai ko ma rabin sa to ya za a yi wa'annan mutane a ce wai a samu wani lokacin da za a samu wani ya musu biye hamsin ba ma sahabi ɗaya ba aikin shi ya samu ladan sahabbai hamsin ba wai ladan sahabi guda ɗaya ba jama'a ina ba ta gane wannan shi yasa Sheikh Rabi ya ce yana da ja kan wannan al'amari na'am wa yumkin min qabl asrihi yace zai iya yiwuwa kafin zamanin kafin zamanin manzo Allah za su samu lada hamsin wato kafin zamanin lakin min sahaba fala yace amma daga sahabbai a ce wai sun kamo sahabbai ina ba su isa ba bai yiwuwa an gane wannan as-sahaba abdalin nas eh sahabbai su ne fiyayyun mutane ba wala yalhaquhum ahadun fil fadl babu wani mutum da zai riski sahabbai wajen falala babu shi ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba sai dai kawai annabawa eh walau abadallah tula hayati ko da ya bauta ma Allah tsawon rayuwarsa mutum ya daɗe yana bautan Allah ba zai kai darajar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba ma qabala hasana min hasanati sahaba ba zai iya fuskantar wani kyakkyawan aiki daga cikin kyawawan ayyukan sahabbai ba wane shi ba zai iya ba na yaya za a yi wani aiki ne mutum zai aikata a ƙarshen zamani eh tabbas ƙarshen zamani tabbas za a samu wato tarnaki sosai ga masu bin sunna an gane in kuna kallon irin barazanar da muke fuskanta masu bin sunna a duniya ya kuke gani ta ɓangaren kafirai na asali daga yahudawa da nasara ba sa ƙaunar ahli sunna ta ɓangaren kafiran da suke cikin musulmi ba sa ƙaunar ahli sunna ta ɓangaren yan bidi'a da suke cikin musulmi ba sa ƙaunar ahli sunna ko ba ka bane sannan kuma a cikin gida ahli sunna suna fuskantar matsaloli na ikhwanul muslimin sururiya haddadiya eh? ga sunan ga irin mutanen zaga kuma suna kokarin su bata a fasa kowa ya rasa ko baka ba hmm. gashi ana kokarin a gina sunna a fahimtar da mutane hakikanin salafiya sai kuma ga wasu ba su da wani aiki face batawa eh mata ya bulugul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdumu eh a yaushe ne gini zai cika wata rana idan ka kasance kana ginawa wasu na rusawa sai sun bari gini ya kusan kaiwa ƙarshe kawai ka je ka kwanta sai su sa guduma kawai su rushe ginin ka zo ka farka kana so ka ci gaba sai ga an rushe sai ka sake farawa daga farko kuma shi ɗalibin salafiya baya gajiya ko da an rusa ginin zai ƙara dawowa ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi har Allah ya ɗauki ransa shi ya san yana yi ne don ya samu lada a wajen Allah an gane wannan ko irin wayannan mutane yan afasa kowa ya rasa din nan ba sa firgita ahlu sunna don muna da su da yawa ko ba ka ba za ka ga mutum ya taso ka gan shi? Kamar ba salafi yana nuna kamar yana kira ga salafiya shi burin shi ya zo ne yan salafiyan ya rusa su kuma shine Sheikh Rabi yana raddi ga yan haddadiya hmm. Shi ne yake cewa yan bid'a suna ta farin ciki wai yan salafiya sun rabu Ya ce, wallahi yan salafiya ba su rabu ba Ya ce, ku ne makiya Allah ku yan biriya kuka cusa mana wayannan mutane don su yi mana ta'addanci an gane amma wannan manzo Allah ya ce, la ya yaghurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'a mutumin da yake tabar da su ko wanda ya saba musu baya cutar da su har kiyama ta tsayu an gane wannan ko shi daɗin salafiya ba wai yawan jama'a ake so ba a abin nan an gane ku don a samu taron tsintsiya ba shara ba shi ake bukata ba a samu kwarara an ce da haihuwan yuyuyu gara guda ɗaya kwakwara wannan shine abin da ake bukata a wajen ahalus sunna a samu mutane kwarara wanda sun yi riko da sunna kuma sun fahimci sunna din shi ya sanya manzo Allah yake ce mana annabi yake yaban mu yake cewa unasun salihun fi unasi su'in kathir yake su yan salafiya wasu mutane ne na kwarai a cikin miyagun mutane masu yawa kaga an ambaci miyagun mutane masu yawa miyagun mutane daga cikin shi'a daga cikin sufayi daga cikin yan hawari daga cikin yan mutazilawa daga cikin yan kadariya daga cikin yan jabariya daga cikin wane ne wane ne duka sunan ko sannan a wannan zamani daga cikin ikhwanul muslimin daga cikin haddadiya ga sunan muna ta fuskantar su a cikin gida sun liƙe mana sun ce su ɗan salafiya ne ɗan haddadiya sun zo sun shige cikin salafiya sai ɓanna suke ta yi da sunan su suna wakiltar salafiya an gane wannan ku to kaga irin wannan matsalolin da ake fuskanta baya cutar da ahlus sunna shi ahlus sunna jikin shi baya mutuwa tunda aikin da yake yi ya samu lada wajen wa wajen wajen Allah yawa burin shi yaya za a yi ya samu uzuri a wajen Allah idan ya isar da sako Allah zai ce mai ka isar da sako eh an gama maganar mutane sun fahimta ko ba su fahimta ba Allah kuma shi ne zai yi da wayannan mutanen an gane wannan ai saboda haka wannan shine Sun sahabbai bai taba yiwuwa duk wani aikin da zamu yi da wahala gaskiya ba za mu kamo su ba na'am na'am fa tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa lau an faka a dukkan misila uhudin zahaba da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari ma balaga mudda ahadihim wala nasifau ba zai kai mudun ɗayan su ba ko kuma ma rabin mudun ma ba zai kai ba na'am ali sahaba manzila sahabbai suna da wani irin matsayi min ha annahum sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga ciki su sun aboci manzon Allah su abokan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa jahadu ma'ahu sun yi jihadi tare da shi wa nasaru kuma sun taimake shi wa bazalu anfusahum wa amwalahum lokacin da jihadi ke da wahala lokacin da taimakon ke da wahala an gane kuma sun bayar da rayukansu sun bayar da dukiyoyinsu don ganin cewa addini ya ci gaba eh? sahabbai sun miƙa rayukansu arha sun miƙa ainihin dukiyoyinsu arha don ganin cewa musulunci ya ci gaba ba na mantawa ko wani hadisi a cikin motsa wani an an gama yaƙi sai annabi ya rasa wani sahabi ana ta neman sahabin ba gan shi ba sai manzo Allah ya ce a je a binciko shi ina yake ana zuwa ana ta nema ana ta nema sai aka same shi jina-jina aka same shi jina-jina da aka same shi bai gama rasuwa ba misali yana motsi sai ɗaya daga cikin mutanen madina sai ya zo kusa da shi dama shi ma mutum madina ne shi ne sai sai ke ce ma wannan mutum madina idan ka je dan Allah ka ce wa Manzan Allah ina gaida shi kuma ka gaya wa ainihin mutanenka annahu la uzra lahum inda la uzra in qutila rasulullah wa wahidun minhum hay cewa in har sun yadda ba wani uzuri da suke da shi a wajen Allah in har sun yadda an kashe Manzan Allah ɗaya daga cikinsu yana rayi to ka duba irin wayannan mutane shi fa kafin ya rasu yake bada wannan wasiya cewa don Allah a a gaya wa mutanen Madina daga sakon shi to irin wayannan mutane wa kuke tunani a wannan zamani zai kai matsayin irin wayannan mutane to ya za ka ɗauki mutumin da kawai zai buɗa baki yana kwance kawai ya ci gyada kawai ya ci gyada ya yi miƙa ya yi gyasa kawai ya buɗa baki ya zage su eh? ya buɗa baki ya zagi waɗannan manya-manyan mutane da suka yi wa musulunci hidima kuma ya zama abokin gago ya zagi sahabban manzo Allah ya zagi matan manzan Allah kuma sai ka so shi har ya zama to abokinka dan uwanka kana wato ka ganshi kamar sallama ku ci abinci tare da shi ita yawo abokinka ne shigo wannan zai yi zai yi a samu haɗin kai da irin wannan mutane zai yi a samu soyayya tsakaninmu da su to ga shi duk wani tunanin a samu haɗin kai ko a samu soyayya ko a ce ka kusance su ka yi musu sallama ka ringa mu'amala da su duk babu shi da wayannan mutane sun nuna gayan kiyayya ga addinin musulunci da musulmi eh na'am wa zaqu min alwan al'aza ma la ya'lamu illa Allah kuma irin wayannan mutane sun dandani launi launi na ainihin na cutarwa wanda babu wanda ya san shi sai Allah gaskiya ka duba amma rubin ya da tarihin shi ko yanda za a dauki banda ma shi ga wannan Khabbab bin Arq wanda ita wace ta mallake shi takan ɗauki bakin ƙarfe sai ya yi jajawur ta sa a kama shi ta nana mishi a jiki ta nana mishi a jiki sai ya yi ihu ta ce mai ai ba zan kyale ka ba sai ka bar addinin muhammadu amma wannan bawan Allah haka ya tsaya ya jajirce jikin shi kawai duk alama ne kawai na ƙarfe gashi nan sai an nana mai bakin ƙarfe sai ya yi a an nana mishi a jiki wata rana ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi filo da ainihin bargo a ka'aba sai wannan bawan Allah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wajen annabi sai ke cewa ya rasulullah ala sada ulana ala sassan sirlana ya rasulullah ba za ka roƙa mana Allah ba ala tanta a tastan sirlana ba za ka nema mana nasara a wajen Allah ba bala'i fa yayi bala'i ya rasulullah jibi jikina annabi ya ga jikin shi jaja wurin gashi bakin kirin gashi an nana mai abuwa shine yake cewa ya rasulullah bala'i yayi bala'i a lokacin nan sai manzo Allah ya gyara zama sai annabi ya cewa ban yi tsammani zaka faɗi wannan magana ba ya kai khabbab ai wannan azaba da ka fuskanta kadan ne bilisba zuwa ga wanda suka zo gabanin ku yace wanda suka zo gabanin ku ana kama mutum a haƙa rami idan an haƙa rami sai a tura shi a cikin ramin a ɗauko zarto a sanya zarto a tsakiyar kansa in an sanya zarto a tsakiyar kansa a ce ka yadda za ka yi ridda in ya ce a'a haka za a sa wannan zarto ana yankawa ana sa zarta ana yankawa har sai an raba shi biyu ce wallahi ma ya sudduhu zalika an shi hmm. ce wallahi samsan wannan bai taba kange ɗaya daga cikinsu daga addinin shi ba ce fa walla la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira rakib min san'a ila hadara maut la yakhafu illa Allah wa zibu ala ganamihi nakum tasajilun hmm. ya ce wallahi addinin musulunci sai ya cika har sai matafiyi ya yi tafiya daga sana'a al-yaman zuwa ga hadar maut baya tsoron kowa sai Allah ko baya tsoron kowa sai kerkeci akan dabbobinsa kawai amma kuna gaggawa ne nan gaba musulunci zai zama to ya yada a duniya kowa mai son ya dabbaka musulunci zai tsabbaka cikin sauki ba wani matsala bane misali an gane to tun kana duba irin wannan tarihi za a gane cewa fa maza sun yi gwagwarmaya irin su Ammar bin Yasir da mahaifiyarsa da mahaifinsa Yadda su ma ake ake ta'azabtar da su azaba mai tsanani manzo Allah yana wucewa ba abin da yake iya musu yana wucewa kawai yana ganin ana gana musu azaba sai dai ya ce musu sabran ala yasir mm. fa mau'idukum aljanna ku ta hakuri ya ku iyalan yasir sakamakon ku aljanna ina fatan gane wannan to kaga irin wannan zamani wayannan bayan Allah suka fuskanta kuma suka yi hakuri akan su da yawa suka yi shahada a wajen kariya ga addinin Allah fa balagu manzilatan azima jiddan ba'da al-anbiya sai suka kai wani matsayi mai girma kwarai da gaske bayan annabawa alaihi musallatu wassalam eh tsira da aminci Allah shi kara tabbata a gare su um afdalun nas ba'da al-anbiya ne fiyayyun mutane bayan annabawa wallazina yujahiduna fi akhir al-zaman lahum ajrun ajrun jazil eh wa'annan kuma da suke jihadi a ƙarshen zamani ba a ƙarshen zamani za a samu bakin mutane su ma gura ba haka annabi ya kiransu bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsada nas haka annabi ya kiransu su madalla da baki yan kadan wanda suke gyara abin da mutane suka lalata eh? su kullum kokari suke su gyara to kaga mutumin da yake kokari ya gyara zai ce a manta daga mace bambance zai ce na ta'awunu fi a alayhi wa aduna ba ba'dan fi lafna fi zai faɗa haka duk mutumin da ga ya faɗa haka ba shi daga cikin masu kawo gyara shi mai kawo gyara kullum zai nuna ma wannan shirka ne ka bar shi, wannan bid'a ne ka bar shi, wannan sabon Allah ne ka bar shi, wannan kuskure ne wannan shine mai son ka da alkhairi amma mutumin da zai ce ma duk wani mai kuskure a yi masa uzuri inda muka yi ittifaki a tafi tare kaga wannan bai daga cikin wayanda manzon Allah ya mai yabo duba lil ba. Hmm. shi wannan yana ƙara lalata addinin ne yana ƙara baiwa ainihin malaman sunna wahala wajen ƙoƙarin kawo gyara an gane wannan ai shi yasa malaman salafiya ba za su guce ba suna yin raddi ga ikhwanul muslimin suna yin raddi ga sururiya suna yin raddi ga yan haddadiya saboda wayannan ba su da wani aiki face mai da ainihin hannun mai hannun agogo baya to duk wa mutumin da zai mai da hannun agogo baya ya tara maka aiki an gane wannan to manzo Allah ya kira su baki masu gyara abin da jama'a suka bata kasan ko za su sha wahala to wannan zai faru ƙarshen zamani har ma manzo Allah yake kamar mutum ya rike garwashin wuta a hannu a ce ka rike garwashin wuta kakka sake shi to wannan shine misalin mutumin da zai riko da salafiya a ƙarshen zamani to shi yasa wasu malamai ke ganin wancan hadisin wannan bal minkum din nan ba da ifi bane saboda zamani ne wanda farko dai imanin ba zai kai imanin sahabbai ba amma kuma sun yi riko da sunna sosai kaga za su sha wahala sosai to saboda wannan wahala na riko da sunnan ba su yi ridda ba lokacin da ya kamata su yi ridda to sai aka ba su lada mai yawa amma ba wai darajarsu ya kai na wa'ancan ba ne an gane darajarsu ba zai taba kaiwa na sahabbai ba amma in suka samu suka kwakwalo sunna ɗaya to za a tara musu lada don kafin su kwakwalo da sun jiki lokacin da zamanin sahabbai sunna arha gashi nan a yi ta aiki da shi kuma duk abin da zaka aiki kawai manzara za zaka tambaya ba kaula ne amma yanzu in wancan malamin ya ce ma kaza sai wancan malamin ya ce kaza wannan wancan malamin ya ce sai ya ce sai ga mutum na so ya aiki da sunna ma ya rasa wanda zai kama ko kamar zamanin sahabbai kawai za su tambaye shi ne ya rasu rasulullah kawai yana gaya an fara aiki kaga su karatun su tatacce ne dan karatu kaɗan mai albarka kai kuma za ka tara manyan littafai amma wallahi ba za ka kai karatun ka ba zai kai tsarkin karatun su ba za ga wani lokaci littafai ka tara littafin zaɓani ne saɓani ne a ciki wannan malami ya kawo kaza wannan malami duk a rikita ka kafin ka samu ka kwakulo abu mai kyau su sahabbai sun daɗe suna ta aiki hmm. Kasan sai mutum ya yi tasfiya ya yi tarbiyya sannan ya samu ya aiki ko idan ga ruwan kwata duk ana jin kishirwa kuma an samu aka ga ruwa fa amma ruwan kwata ne fa akwai biya biya a ciki akwai kowane irin bala'i da guba a ciki amma shi kaɗai ne ruwa kawai yanzu za mu kama shan ruwan ne don muna jin kishirwa ko za mu yi hakuri da kishirwa a tace shi kaga dole sai mu yi hakuri to mutanen ƙarshen zamani su suna fuskantar wannan matsalan ruwan kwata ne a nan za su kwakulo za su tace shi sai su ciro musulunci an riga an kwara mai ruwan kwata an kwara mai bakin fenti an sa mai gawayi an sa mai kaza sai sun wanke tas ya fito an gane yi eh, wannan shine musuluncin sannan ba a bi haka ba ƙaramin aiki bane ba menene ma musuluncin tukuna shine maganar Nasiruddin Albani ce wallahi mutanen wannan zamani suna fuskantar matsalar da sahabbai ba su fuskanta ba ba su fuskanta ba su sahabbai kai tsaye ga annabi kawai amma su mutanen wannan zamanin malaman sun yawa malamai hadda da ƙarya hadda wani ma ba malami ba ya nada makan shirawar ya zama shayi to sai kaga an rikitar da mutane mutane su rasa wani addini za su bi a wannan zamani misali to shi ne albani ke cewa dole ne sai an yi tasfiya da tarbiyya sai an tace musulunci daga duk wani gurbata da ya shiga cikinsa gurbata ta bangaren akida gurbata ta bangaren ibada gurbata ta bangaren mu'amala duk sai an gurbata an an gyara shi ba gurbata ta bangaren alkar wani zikiri ne ma mai kyau da mara kyau duk da an zo sannan bayan nan kuma da wani hadisi za mu yi aiki kafin mu iya gano abu tatacce dole ne fa sai an yi hakuri an gano wanne ne hadisi sahihi wanne ne da'ifi in ba haka ba in zaka tafi kai addini da gurbatattun hadisai da na manzon Allah da ba na manzon Allah ba ka dauko gurbatattu ka jingina zuwa ga manzon Allah kaga irin musuluncin za ya yake kaga za a yi musulunci wani iri shine albani ce dole sai mun yi haƙuri don wasu na cewa ai za a ɓata lokaci in an ce wai dole sai an tsaya tace hadisan annabi a gane wanne ne hadisi sahihi wanne ne da'ifi sannan bayan an gano wannan akan haka ne ba za a ce to yanzu ba za mu fara aiki sai a tsaya a yi amfani da wa'annan tatattun hadisan a gina aƙida mai kyau ibada mai kyau mu'amala mai kyau tarbiyya mai kyau kun gane kaga ashe ba karamin aiki bane mutumin da ya maka wannan aiki bai cancanci yabo ba to yanzu wane ne ake zagi kuma yanzu a wannan zamanin malamin da ke kokari ya nuna ma hadisi sahihi da da'ifi abin zagi ne kaga mutum ya fito ya zage Nasiruddin Albani ya ce ba ma wani aikin da yau musulunci zai barna ana fatan gane wannan to kaga ya ce to mutane za su ce to ai yaushe za mu gushe muna jira muna jira muna ɓata lokaci akan wannan kawai a fara aiki kamar mutum ne ya ce ma kawai a fara shan wannan ruwa ka a tace shi kuma za ku tafi jihadi ne ba za a tafi jihadi aka ce ana jirgin zuwa aka ce ruwan kwatan nan mu sha mu koshi kawai mu wuce jihadi ka gane wajen kafirai ba sa bukatar masu yaƙi ku mutum na rike bindiga kawai zaga ya ƙasa ya faɗi sai lahira kafiran kawai sun huta da makamansu da komai su haka mutane suke yi in dai mutane suka rike addini gurbatacce kafiri bai kasa wai da ma can da kai da shi duk tabi za ne ne tattar da mu shi ne an gano wannan to da ka ba a gaggawa a tsaya a fahimci musulunci yanda yake sannan a gina wato fahimta mai kyau akan haka din eh lilwahid minhum ajr 50 eh wato ɗaya daga cikin su yana da ladan mutane hamsin. lakin min jinsihi wa laysa min as-sahaba sai dai hamsin daga cikin jinsin sa anci shekarbi ba cikin sahabbai ba shi kuma albani yace hamsin daga cikin sahabbai eh fa hadha alladhi yazharu li wallahu a'lam shi wannan shine abin da ya bayyana gare ni a nawa binciken wallahu a'lam wa arju min al-ikhwa an yuraji'u hadha al-hadith eh ina fata daga yan uwa ai ya kamata shekarbi da ka fito da risalan ai wannan magana da ka faɗa kawai da ka fito da risalan ne ba wai kawai ya ce mana kaza shi ga binciken amma binciken ina yake kawai ya gaya mana da fatan baki amma bai kaga Nasiruddin Albani ya fito da risala akwai silsila a sahiha ya yi bincike kan wannan hadisin to mun so a ce da ya ba mu ilimi ya ba mu fa'ida mu ga binciken da ya yi shi biyu kan wannan hadisi da mun yi farin ciki kwarai da gaske an gane ko ina fata daga yan uwa su yi a wannan hadisi sosai li'annahu fil jumla lahu turq sai dai hadisin a dunkule yana da hanyoyi lakin kalima bal minkum sai dai kalman bal minkum din na hazihi kad tawassaltu ila eh, na na sadu zuwa ga cewa wannan ziyadan da ifa bata inganta ba ثم ساق المصنف رحمه الله shi wannan da yazo ce minkum din nan sai kuma wani ziyada yazo ya domin su sahabbai suna da mataimaka akan bin sunna ku kuma a ƙarshen zamani ba ku da mataimaka a ƙarshen zamani kana so ka yi aiki da suna baka da kowa shine shi za annabi kira su ba ya kira su gura ka san ko duk mutumin da yake aiki da suna ya zama shi kadai ne bai da abokan taimako abokan abin da'awa za ga cewa baya jin daɗi bai da sai samu ƙarfin gwiwa ba an gane to mu a ƙarshen zamani za a samu mutane irin wayannan na'am ثم ساق المصنف رحمه الله قصة فيها منقبة للرشيد رحمه الله sannan sai mawallafi Allah ya masa rahama sai ya koro kissa wanda a cikin shi akwai daraja ga Rashid Allah ya masa rahama Rashid Amirul Mu'minin daga cikin khulafa na Banu Abbas rahimahullah war Rashid hadha lahu miza azima shi Rashid wannan yana da wani irin miza mai girma kamar yadda Umar bin Abdulaziz yake da miza a cikin zamanin Banu Umayya mm. yadda a cikin Banu Umayya aka fitar bayan Muawiya babu mai daraja kamar Umar bin Abdulaziz to shi ma wannan bawan Allah a zamanin sa lokacin da ya mulki shi ma daga cikin Banu Abbas da wuya a samu mai darajar sa mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai gudun duniya yana eh. hujju ama ya kasance yana aikin hajji shekara guda wa yabzu amal kuma ya yaki shekara guda in ya aikin hajji wannan shekara to shekara mai zuwa zai fita jihadi wa kana yusalli kullu yawmin 100 raka'a ya kasance yana sallah kullum raka'a dari la ha illa li uzrin ya barin wannan raka ɗari sai da uzuri raka ɗari ta yaya wasu salloli yake raka ɗari haka malaman tarihi suka rubuta yana yin raka ɗari salloli nawa ne yake yi a rana da nafil fili da farilla da nafil fili gaba ɗaya ake magana ba hmm? za su kai ko in ka haɗa sallolin da kake a rana sallolin farilla gaba ɗaya raka nawa ne eh to sallolin su kuma su kuma wannan fa Farawati ba rawatib wanda guda goma sha biyun nan su kuma za su yi nawa sai an girga eh ai sun sun kusan ishirin da wani abu ko a haɗa da kiyamun laili ga su salatu duha na ga su tahiyatul masjid hmm. ga su raka'atai raka'atai wudu hmm. raka'a da ake na alwala din nan da sauransu ga su nan dai almuhim dai yana yin raka a ɗari sai ɗalibai su je su lissafa su gani eh su je su lissafa raka a ɗarin wato lalle ababin ya dace da sunna ko kuma ya yi ishtihadi ya yi kuskure akan wannan al'amari na'am wa kana kasirul buka min khashyatillah wa kana kasirul buka hmm. ya kasance mai yawan kuka saboda tsoron Allah mutum ne mai yawan kuka wa kana tsoron Allah ulama eh kuma ya kasance mai son malamai wa kana muhibban lidini ya kasance mai son addini sosai wa muhibban li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma mai soyayya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa yuran laha eh na na'am eh shine wannan mutum ne mai son addini sosai kuma da zaran ka mishi wa'azi ba wuya ya fashe da kuka yana son malamai kusa da shi sai mishi nasiha sai mishi kaza shi musu kaza ina ganin ba na manta ba shine wani mutum dan caji sosai ya dun faro majalisin ya dun faro fadan shi da ya dun faro fadan shi yana huci bawan Allah mai ya kawo ka ya fara gasa mishi manganu ka ji tsoron Allah ya kai azalimi mara kaza mugu mai zaluntar talakawa mai kaza sai da ya gama sai ce Allah ta'ala ya aiko wanda ya fi ka alkhairi zuwa ga wanda ya fi ni sharri Allah ya aiko wanda ya fi ka alkhairi zuwa ga wanda ya fi ni sharri sai Allah ya umurce shi da ya lausasa masa magana kada ya kausa mishi magana shine sai kawo ayan nan izhaba ila fir'auna innahu daga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha hmm. sai Ustaz mai wa'azi kuma sai koma kuma shine kasa sai sarki ya koma yana wa malami wa'azi dan caji ya saurara ya ga dai an kawo aya ba yanda ya iya ke fir'auna da duk ya fi ni sannan kuma annabi Musa ya fita alkhairi amma kuma jin da annabi Musa Allah ya ce in ka je wajen Fir'auna ka gaya masa magana mai laushi saboda wala Allah ya tazakkaru ko ya tuna ko ya ji tsoron Allah amma kai ka zo yanzu kana ta zuba kana ta zuba ga irina shi wannan fa sarki ne fa mai tsoron Allah in ka zo ka ce ka ne wa'azi ka za ya fashe da kuka kuma zai saurare ka kuma yana ɗiban kuɗaɗe yana ba malamai kawai yana son su yana wa malamai kyauta sosai shi haruna rashid shi sa majalisinsa na cike da malamai masu wa'azi masu nasihohi masu kaza masu kaza kala kala ga sunan har da yan a wani lokaci suka zo wajen shi irin ta irin su hawari su nan kaga sun zo su za ga wani lokaci sun zo a ita ana ana bugawa da su za mu dan ji labarin ma abin da ya faru yanzu anan wa gayuran alaiha mutum ne mai kishin addini sosai wa abu mu'awiyata ad-darir ahadu ulama'i sunna shi kuma abu mu'awiya ɗaya daga cikin malaman sunna ne wa rumiya ma zalika bi shay'in min irja amma kuma duk da haka an jefe shi da wani abu na irja'i malamin sunna ne amma duk da haka yana da wani dan fahimta na irja'i amma kaga garbi ya mai kaca-kaca irin yadda mutanen ku na yanzu wasu masu wani irin gurguwan fahimta na salafiya farko dai ga karancin ilimi ga karancin shekaru ga jahilci ga kidahumanci ina fatan gane yan sauran mutanen da suke din tare da sunan na salafiyan su kore su gama kore kowa ya zama su kansu a cikin su masu su fara kore junansu kasa an ce wuta in yi rasa abin da zai ci sai kuma cin kansa hmm. to ƙarshe idan suka gama kore malaman da suke ta suka su samu malami salafi wanda yake da fahimta mai kyau kaga sun kore shi to ƙarshe isu isu za su fara kora junansu an gane wannan yi to irin wayannan samari da suke da'awan su zance da gaskiya suna kiran kansu salafiya ya kamata a cire wannan kalmar salafiya a sa musu ha'un haddadiya don siffansu zance da sun fi kusa wayannan mutane sun dan sun dimfare fahimta na khawarij fiye da yadda suka dimfare na salafiya tunda shi dan salafiya farko ya san darajar manyan malamai sannan na biyu baya shiga gonan da ya fi karfin shi to wayannan samari suna ɗauko matsaloli na jarwa ta'dil matsaloli na ainihin na hajar wanda wannan ana buƙatar karatu ne manyan malamai da suka karantu rasihun su kan suna jin tsoron shi amma sai ga wayannan yaran kawai sun ɗauko suna ta sakin baki suna faɗa abin da suka ga dama babu wani bin ƙa'ida, babu wani zabit kuma wai suna kiran kansu salafiya to ni gaskiya ni ban sa su daga cikin haka tun mutumin da zai samu malaman salafiya kaga dai wannan bawan Allah malami ne aka ce malami na sunna amma an jefe shi da mi kama an fitar da shi saboda yana da wani uzuri ba dukkan mutumin da ya fada cikin biri'a ba dan me dan biri'a to masu wajen wayannan fa wayannan kananan yaran suka taso wanda ba su san komai akan salafiya kawai suna daukar littafin malamai ne kawai suna fassarawa wallahi wallahi abubuwan da suke irin barnan da suke wa salafiya ya fi ɓarnan da wasu yan bid'a suke wa salafiya saboda suna samun malamin da ke wa salafiya hidima ya daɗe yana yi sai su rushe shi sai bai taɓa yi ba nan kama ana so a nuna ma ne babu yadda za a yi malami yanzu duniyan nan ya fita lafiya ba a same shi da wasu kurakurai ba in dai yana da alkhairai masu yawa ya ba da gudunmawa da sunna sosai a ɗan yi haƙuri a ɗan gyara in yi kurakurai a yi wa ɗan malamin sunna ne a gyara kurakuran da hikima ba cin fuska wannan shine abin da malaman salafiya suka yi ijma'i in dai malamin sunna ne kun fahimci wannan yana ma sunna hidima sai yayi kurakurai wasu ƙananan abubuwa ana kau da kai sai a ɗan nuna wa ɗalibai malam Allah ya Allah ya taimaki malam malam anan gaskiya duk kokarin da ya tunga malam mutum baya cika kaza malam anan wajen ba ma tare da shi amma fa malamin sunna ne malamin mu ne na ba gane ba su wa'annan in suka wani abu ma kila akwai fahimta biyu akan shi wani abu kila ba ma kuskuren bane to in ka yi kuskure kaɗan sai ce ka fita daga salafiya kuma waye cire ka daga salafiya wa irin wayannan jahilan a yaushe jahili zai cire wani daga salafiya to shi kanshi dan salafiyan ne ba zai cire wani fa'idu shay la yuzi yanzu in jahili kana nan kana musulunci sai jahili ce ya fitar da kai daga musulunci ka da ka fita wani ya kama ka da karfin tsaye ce a wurga ka makabarta kake ina numfashi ce ƙarya kake ka mutu na shi shine misalin nan yara wallahi ni da salafiya ne wallahi ƙarya kake iri kuma ba wani abin da ka aikata da ya fitar da kai daga wannan abin su ne dai a irin nasu ra'ayi da kidahumanci da jahilci suke cewa za su fitar da kai daga salafiya to kaga wayannan mutane za a sa su daga cikin ɗan salafiya na yin haka wannan shi ne Allah shi kiyaye to kaga dai wannan wannan sunan mutum abu mu'awiya a darir sunan shi ahadu ulama'i sunna ba ahadu me ulama'i sunna amma warumiya ba warumiya ma azalika bi shay'in min al-irja an jife shi duk da haka da wani abu na irja'i amma kuma malaman sunna ba su kada shi daga sunna ba sun mai uzuri saboda ba ƙaramin gudunmawa ya ba sunna ba amma malamai suna raddin wannan irja ɗin ko baya halatta a yi shuru akan kuskure amma in mutum malami ne daga cikin malaman sunna sai ya yi kuskure a cikin wasu masail yanda ake ma ɗan a raddi a mai rudugu haka ake malamin salafiya to su wa'annan wallahi wani lokaci ba sai su kyala kafiri kai su ma mahaukacin raddi sai su kyala asalin yan bid'an kai su ma raddin da ko ɗan bid'a ba za a mishi ba ina fatan gane wasu samari ne yanzu suke zo suna ma suna wa malaman sunna ɗiban karin mahaukaciya an gane ba sa uzuri kwata-kwata yadda ka san khawarij ba sa uzuri to su ma wa'annan sun yi kusa da khawarij ba sa uzuri ga kowa kuma ka sannan ga su ba fagen su bane abin haushi din ma da ma malamai din ne wallahi ba za su iya zaunawa su ba da karatu yadda ya inganta ba amma kawai suna ta ɓata masu karatun bayan sun gama lalata masu karatun sai su su koma kuma wata kazan nasu ru'usan juhalan fa su ilu fa aftau bi gairi ilmin dallu wa dallu ina fatan gane wannan Allah shi kiyaye na'am wa kana ya tarimu sunna wa yuhibbuha ya kasance yana mutunta sunna kuma yana son sunna shi Haruna Rashid wa ahlu a wai wannan shi wai Abu Muawiya Abu Muawiya yana mutunta sunna kaji ana ta yabin shi ba wace irja din shi an ambace shi dan ka sani kai hankali yau amma kuma ana nan ana ta yaban shi malamin sunna ne yana mutunta sunna yana son sunna wayannan wayannan za su ce wallahi ba wani sunnan da yake so haka za su ce mutumin da ya ko kuskure kaɗan yi ɗan kaɗan ka fita daga sunna ka fita daga salafiya su kaɗai ne kawai su da su kadai da su da su da ainihin mukarraban su ne kaɗai yan salafiya su duk wani kuskuren da suka yi a cikin suna mu junan su uzuri amma kai in baka shigo cikin ƙungiyarsu ba don suna da ƙungiya in baka shiga ƙungiyarsu ba wallahi kai ne dan bid'a in kaga suna bid'antar da kai to kai ba ka ki zuwa kai mubaya'a ne ga shugabansu amma in kai mubaya'a ga shugabansu to ka aikata duk abin da ka so na kuskure za a baka uzuri na'am wa ahlus sunna hatarimuna wato ahlus sunna suna mutunta wannan mutumin kun ji ko mm. ahlus sunna suna mutunta shi duk da yana da fahimta na irja' sun yi raddin wannan da bai halatta a yi shiru a fahimta ba a shiru kan wannan kuskure za a gyara shi amma kuma ba za a fitar da shi daga sunna ba shi wannan mutumin saboda menene saboda alkhairin shi na da yawa bin nisba zuwa ga sharrinsa na'am eh to insha Allah to zan kana yajalisu ko to an ce lokaci mm. a ah, za mu tsaya wa kana jalisun rashid shi wannan bawon Allah abu mu'awuyar a na eh an ce lokaci yayi hmm? ga wani bawan Allah yake tambaya wai assalamu alaikum ya shef Allah ya ƙara maka lafiya da ilimi amin malam wajen rabon gado idan mahaifiyata ta mutu shi ma irin yadda ake ake gadon mahaifi ne ko kuwa don naji wata ta ko kuwa ko naji wata tambaye ni shine na ce ni ma zan yi tambaya to idan mahaifi idan mahaifiya idan mahaifiya rasu ya bar 'ya'ya yanda za su gaji mahaifinsu haka za su gaji mahaifiyarsu ba wani bambanci duk ɗaya ne an gane in maza ne su kwashe dukiyan duka in maza da mata ne yaran lizakar misala zunun saye sai dai bambanci kawai kaga mahaifi ya rasu matar shi za ta gaje shi in mahaifiya ta rasu mijinta ne zai gada kaga wajen rabon ita wajen rabon shi miji an san rabon miji yana cin rabi ne shi kaɗai ne in akwai yara kuma ya ci ɗaya cikin hudu in kuma mace ce kaga za ta ci ɗaya cikin hudu in ba kowa in bai da yara in ko yana da yara za ta ɗaya cikin ci mi ɗaya cikin takwas wannan kawai shine bambanci sai kuma wasu bambance bambance wanda ba a rasawa amma kusan da abu ɗaya ne wa alaikum salam na wani littafi ba gama ba a insha Allah ba gama ba yi za mu sanar mun eh, ce mun sanar da yan uwa cewa da hawuya za mu sa aqida sahawiya shine wannan matanin wanda wanda albani yayi wa talikat talikat ana samun shi wannan sosai a kasuwa wa alaikum assalam na'am eh

malamin da ya wannan abu malamai da to kaga kaga wannan dai yana nuna maka cewa wayannan samari suna suna da hadari ga sunna kuma suna da jahilci wai suna kawo asari na Imam Malik wani mutum ya zo majalisin Imam Malik ya ce Allah ya daidaita kan al'arshi ya ya daidaita kawai sai Imam Malik ya bashi amsa sannan sai ce a kori wannan dan bid'a ina fatan gane kenan su ana su ganin idan aka same ka da kuskure guda ɗaya na akida ba ka da uzuri ba magana iqamatul hujja ba izalatul bid'a ba izalatul shubha ka zama dan bid'a kawai to haka ne wannan ka'ida din a yaushe yake aiki ina fatan gane imam malik da kaga ya kori wannan mutumin imam malik shi ya zauna da mutumin ya san shi yau wa ɗan bid'a ne mutumin dama aqidatan tunda kaga imam malik ya kira shi dan bid'a dama ya san shi mutum ne wanda yake zuwa dama ya kawo shubuha cikin jama'a shi yasa malik yace a fitar mai da dan bid'a amma idan mutum ya zo da tambaya kuma ya zamanto shi ahlus sunna ne kuma fahimta ya shiga cikin shubuha ne yana so a fahimta da shi zaka kore shi kaga an ingiza shi cikin mai cikin hallaka da bid'a yanzu kenan ban da dama in yi tambaya kan wata abu ta aqida in nayi tambaya kanta na zama dan bid'a kenan me yasa imam malik ya bid'anta da wancan mutumin dan bid'a ne dama aqidatan an gane wannan ko in ko imam malik ya bid'antar da shi haka nan kawai ba tare da bin ka'ida ba za mu bi shi akan wannan ra'ayin ba ba zai yi kawai mutum kenan ba a tambaya kan abin da ba gane ba kan addini da yi tambaya ka zama dan bid'a eh? yanzu in haka ne kuwa malaman da suke da aqda aqdiyya irin su ibn hajar ba uzuri kenan shine wannan matsalar magana da ka faɗa na cewa akwai wasu matsaloli wanda duk wanda ya bar ɗaya daga cikin su bai daga cikin ahlus sunna ibn hajar bai daga ciki kenan eh su ibn hazm ba su daga ciki kenan imam an-nawawi ba shi daga ciki ko akwai tafsilat in ku in an ce kawai haka abin yake kawai yadda imam ahmad ya faɗa cewa akwai wata matsala kawai wanda mutum ya faɗa bai daga cikin ahlus sunna guda ɗaya kawai ka bari yanzu wannan mutumin mai bari a garin nan matsalan al'iman ƙaunin mu'amalu ya fata kawai bata ba to nan shekara biyu mai kira shi rajulun min ahalus sunna mm, amma eh, amma kuma an jife shi da irja kaga wannan irja din akida ce mai hadari amma kuma ba a fitar da wannan bawan Allah duk da ya fada cikin wannan akida ba fitar da shi daga sunna ba to kaga wayannan yara kenan suna so su nuna sun fi shekara biyu ma fahimtar salafiya eh su ibn hajar kenan ba su da wani uzuri a wajen nan yara Cin da dai yara irin masu mummunan fahimta sun kawo wannan asari na imam malik sun yi wa imam malik mummunan fahimta domin in suka ce imam malik haka yake kawai jami kawai da zarar an kawo ma imam malik magana kawai zai duba kai jahili ne kana son karin bayani zai duba kai malami ne mai sambatar da mutane akwai dan bid'a mai zuwa ya shigo cikin ahlus sunna yana so ya jefo tambayoyi kamar yadda aka yi da wani bawan Allah zamanin Umar eh sabik a zamanin umar ai zuwa yake yana tambayan ayoyi da umar ya ji labarin shi yasa aka ta bula ai mai bula da tsiya yana ta dukan shi yana ta dukan shi har sai da yanzu ya ce wallahi yanzu din na gamsu da duwa wayannan yanzu ban da wani shubuha da ya rage ya amiral mu'minin wallahi na gamsu ina fatan gane kaga irin wayannan an riga an san su mutumin da yazo yana tambaya zamanin imam malik ba zai yiwu ya zamanto ahlus sunna bane shi ya fada bid'a ya fada shubuha in dai ce ahalin sunna ne ya zo ya tambayi imam malik yana so a wayar da shi kai tsaye sai imam malik ya bid'antar da shi zamu ce gaskiya ba a kyauta mishi ba balantana imam malik ba zai aikata haka ba shi ba jahili bane kaman su eh shi mutumin nan da ya tambaya yana so ne ya rudar da jama'a malik da yake ya san shi dan zamanin shi ne shi yasa ya gaya mai a fitar da wannan dan bid'a din amma da ahlus sunna ne mutumin ba yanda za a yi malik ce a fitar da wannan dan bid'a din kun fahimci wannan ko sannan wannan matsala din da aka ce wa imamu amur ya ce in mutum ya fahimci ya ya ya in mutum ya menene saba ɗaya daga cikin anna man man taraka khaslatan minha hmm. kaga yana cikin imamu amur ya faɗin wanda ya bar wata khasla daga cikin ta lam yakun min ahliha ba shi daga cikin mutanenta to yanzu akwai malamin da a duniyar nan da ya zo duniya bai taɓa bar wata khasla daga cikin sai salisunna ba to wane ne kenan zai kai labari a cikin malaman duniya babu duk wani malami insha Allah sai ka same shi da wasu kurakurai babban malami ka sa imam za ka same shi da wasu kurakurai na aƙida ko karɓar kurakurai na fahimta na ibada kenan aka ɗauki fahimtar wayannan kaza to zai zama to kenan gaba ɗaya kowa ya kowa ya zama ɗan bid'a an gani? to su wayannan shi kaman suna kokarin karanta littafi ne da kansu ba zuwa wurin malami a yau. yawa suna karanta littafi da kansu ba zuwa wajen malami in ba jahilci ba ka dauko magana imam mali wai to da wannan kawai in malami ya yi kuskure kawai a mai raddi to duk tafsila da manyan malamai suka yi cewa akwai bambanci tsakanin in malamin sunna yi kuskure akwai yadda ake raddin shi ana raddin shi ba tare da kausasa magana gare shi ba kuma ana yi ana duba darajar shi to su fi wayannan ba mai daraja irin su ba kawai duk abin da ka aikata za su ma wulaƙanci wawa jahili na ki suna ma wani malam wai wawa jahili ba abin da ka sani a addini wannan wani irin kidahumanci ne da sauransu ko sai samu malami malamin ka zaka kullum cikin hidima yake ga sunna ba kullum salafiya yake kokari ya gina sai ce wallahi ba salafiya bane shi ba ma wai irin malaman sururiyan nan ba a malaman sururiya da malaman da masu wannan a malamin da ke cikin salafiyan ma suna kokarin dole sai ka shigo cikin kungiyansu in baka shigo cikin kungiyansu ba to kai fa duk inda ka kai ga salafiya fa za su soke ka in ko kana cikin kungiyansu duk laifin da kai daidai ne ah ba wani mai abin nan ba wani wanda zai burge ba wani kokarin da zaka yi akan sunna sai ka shigo cikin su na'am eh, hmm. eh. eh. Hmm. <laughs> ya gaske suka a Allah ya raba mu da irin wannan salafiya ta ku eh, wato karatu ba sa yi su dai kawai 'yan zafin kai ne kawai wani abin da yake bani haushi wai su ne yanzu alƙalai jahili zai zama alƙali jahili wanda kafin ka yanke hukunci ana buƙatar ka zama mushtahidi alal aqal to in ba za ka zama sai ka yi takalidi da manyan malamai rasikun kan lalura kenan ba sannan ka zama alƙali amma su ne a cikin irin wannan jahilci nasu su ne suke iya buɗe baki kaga sun kira malamin da zai karanta da su shekara talatin bai gaji ba sai su fitar da shi kuma malamin yana karanta da madaran sunna ne saboda bai bira ayi irin nasu ba ya fita ina fatan gane wannan malaman salafiya suka ce asali kamar yadda shek Fauzan ya faɗa asali rashin ne shine asali in za ka yi wa'azi kaka kira sunan kowa ka yi wa'azi a dunkule mutane ku ji tsoron Allah mutane ku daina yin kaza ku daina yin kaza so in ya zama budda kan babin lalura ana ganin ba zai yiwu a fahimci abin ba sai an kama wa sunan wani kuma ya zama in an kama ba zai haifar da barnan da ya fi maslaha ba sai ambata kafin ambata malami ne yake dubawa yake kaddara misali da mafasit sai a duba to in muka ambaci sunan malamin nan yana da mabiya wanda muke so mabiyan nan mu jawo su idan muka ce za mu bi shi mai sama ya rudugu za mu yi asaran shi mai asaran mabiyan shi a nan wajen akan yi haƙuri an gane wannan ko in ba wai zai janyo barna mai girman gaske ba sai a yi haƙuri daga kama sunan shi amma in kama sunan shi zai janyo maslaha ga musulunci da musulmi sai a kama akwai ka'idan bin shi ta'ayini na da ka'ida ba wai kawai ana sakin shi bane kawai malamai sun yi rubuce rubuce akai su shekara biyu sun gaya mana gashi nan su shek ubaidul jabiri sun gaya mana usaimin sun gaya mana bimba sun gaya mana nasiru di albani duk sun gaya mana ka duba duk zafin albani ba sunan kowa ke kamawa ba ina ba ta gane wannan kamar su matsalar mu da su su ba su san sunan yadda lokacin da ya dace a kama suna da lokacin da bai dace ba kowane lokaci ne kawai suke kamawa ko ko da duniya za ta tashi sun faɗa haka sun ce ba abin da ya shafe su kamar ko mutumin da zai yi wannan kaga san kawai ka falle a guje ka kyale shi <laughs> eh, na'am eh, eh. amma amma ya kama sunan firawuna ina sunan firawuna wajen eh, amma a ina ya faɗa da ƙulani bai ba su labari wajen sani a fadar firawuna kai wannan su ma abinda za su yi su je fadar shugaban ƙasa su yi haka shine yayi firawuna shugaba ne kuma a nan musa ya je fadar shugaban ƙasa fadar firawuna yake mishi wa'azi an gane yau nan wannan ya bambanta da ainihin kana wa'azi ga amawa su amawa kana so ne ka janyo fahimci musulunci a ɗaya ba ne an gane kuma ka duba shi ƙur'ani cikin sunan ƙur'ani kama sunan shi ya fi yawa na kafirai ko kuma koyi sunan kafirai nawa ne ƙur'ani ya kira za ka ce tun da manzannin ka zo kafirai guda uku ne ko guda ƙur'ani daga fir'auna sai Hama na sai waye kuma wani kafirin abdulhab to sai kuma duk kafirin duniya ina suke a ƙur'ani a cikin hadisan annabi kabare nawa ka sani ana kama suna amma akwai dalilin kama sunan ba wai haka nan kawai ba na'am eh, eh Musa fir'aun ya harga mai haka sai shi kuma annabi Musa sai mai mai da martani sai da ya fara cewa sai annabi Musa yana tsammani kai an sihirce ka ne sannan sai shi a nan musa sai mai mai da wancan amsan shi ma Mm-hmm. kaga wannan yana da wani sanin gaibi kenan ka ce daga cikin jahilcin wayannan bayan Allah wai idan ka ji muna cewa a tambi malamai rasikun muna nufin kanmu ne to in muna nufin kanmu ne bai saba mu shiga wannan gonan ba in muna nufin kanmu ne, idan sun ga mun fada cikin gonan jarwa dalil kamar yadda suke yi saboda mun san ba mu kai ba muka ce a tambi malamai rasikun kaga wannan shi ya nuna ma su ba su da gaskiya mutane masu kazafi tunda dai shi ya haya bai taba cewa shi rasik bane haka ke shi ke so ya rika mun abin da ni ban cikin faɗa ba yana so ya ruba kira ya ci min albasa ko ni ma na taɓa jin wani ya rufa bane sani irin su saboda shi da humancin su ban cika son ringa su suna ɗaya daga cikin su ba yana cewa wai in ka ji in ka ji in ka ji bala haya ya ce ainihin rasikon yana nufin kanshi ne Wai ni na faɗa haka ku tun da nake karatu na taɓa faɗin haka na taɓa ce muku ni ne malamin rasik ilm <laughs> kaga irin wannan yana daga cikin matsalolin yaran su suna zargin zuciyar mutum sai su shiga zuciyanka su fassara ka wallahi sai ce kaza kake nufi kaga matsalar su kenan kaza da ka faɗa kai ka faɗi magana fa yau su tambaye ka kaza da ka faɗa menene su da kansu su ma fassara kuma to in an fara faɗin matsalolin yaran baya karewa a gane ku baya karewa kawai sai za mu ɗan dakata a nan wajen eh yauwa ai malam wani ya su da su abin da suke so kenan shi sa suke ta tsokana sai su dan yi tsokana dan su ji ai da malam wani muke yi kafa madan kiya ne yana so ya kokowa da giwa in an ce kiya shi zai kokowa da giwa zai zai sa a sanar ya ta jin daɗi ko ba ka wani to su abin da suke so kenan to insha Allah za mu tsaya nan to sai nan kafin a nemi taimako ina fatan yan uwa sun ji sanarwar da aka ainihin bayar kungiyar Beru for Interfaith ta bayar da sanarwa na cewa a kulle makarantu na boko makarantun islamiyya ainihin da kuma tsangayoyi na ilimi da kuma ainihin majami'u na kristoci da sauransu a kulle saboda wannan maganar wai corona virus ko ko abin da ya kama da wannan wai ta ƙara dawowa baya to almuhim dai a shugaba ya ba da sanarwa cewa a dakatar da ainihin karance-karance zuwa wani lokaci ba wai an gama an hana karatun bane kwata-kwata na wani lokaci har a samu saukin wannan al'amari to shi ne muka zo mu sanar da yan uwa cewa za mu yi haƙuri na wani lokaci kamar yadda muka yi haƙuri wancan insha Allah abin ba zai kai tsawon wancan lokacin ba da izinin Allah muna roƙon Allah Allah ya sanya a sake mu da wuri ya zamanto an ba mu dama mu ci gaba da yin karance-karance da muka saba to wannan shi ne dama ce mu sanar da 'yan uwa a kan wannan to sai kuma ga shi maganar da muke yawan maimaitawa na maganar wannan gidauniya cewa za a yi gidauniya ran juma'a za a yi gidauniya ran juma'a kaga yau laraba kuma yau za kulle to shine yau da safe wasu ka kawo shawarwari cewa inda zai yiwu dan taimakon da kai niyan bayarwa to kana iya bayarwa ko da ba ba ko da babu karatun in dai misali mutum na da kishin kuma yana so lalle ya bayar to zai iya bada taimakon ranar juma'a da dare dan juma'a da dare in ya can inda nake zai ga ɗalibai suna jira suna karɓar wannan taimako to shine kuke sanar da ɗalibai da Allah a zaman to masu kishi dan ci gaban abun saboda kun ga yanzu ramadan sura wata yanzu yau muna muna bi ɗaya ga wata ga watan mai wannan wannan jumada ula ɗaya ga watan eh, jumada ula ah, kaga jumada asaniya rajab sha'aban ramadan sura wata nawa sura wata hudu to kamar da wasu wasu za ku jance ramadan kuma ba mu tsina na komai ba har yanzu ba abin da muka tsina na saboda mun dawo ba mu daɗe ba gashi mun ƙara komawa to kuma muka tafi a haka to zai zama to an samu wani irin feluwa wannan shekaran kun ga wancan shekaran da ƙyar muka samu muka yi to wannan shekaran kada kuma ya zama to san san ma bai yiwu ba to shine muke roƙon yan uwa ta Allah a zaman to masu kishi na ci gaban wannan abu duk abin da ka bayar na taimako insha Allah zaka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala in ka zama to sababi na yada ainihin karance karance da ake yi na yada shi da karanta da fahimtar da mutane zaka samu lada shi malamin da ke karantarwa yana da lada ta bangaren yada ainihin karatun da yake kai kuma kana da lada na ainihin sauraron karatun da kuma ba da taimakon da kake wajen ganin an yada shi to so gobe a ranar juma'a wannan gidauniya duk wanda yake da niyan kawowa zai iya bayarwa a nan ko a can gida zai gama masu neman taimakon suna nan suna abin ba kowa da kowa zaka zaka miƙawa ba eh akwai wanda na musamman wanda aka sanya aka wakilta su zaka ba ba wai za ga wani mutum kawai a hanyar masallaci bane nan kawai ka miƙa mai kace gashi ina ba tan gani to in kai haka kuwa za ka gane kuran ka to shine a takaice to sun insha Allah ranar juma'a za a nemi wannan taimako na gidauniya wa alaikum salam sai account number na eh a kwatanta sunan inda wurin za a ce eh to ina za ka yi karin bayani na'am assalamu alaikum wa rahmatullah uh, a gurguje eh, nan saman alkala road ne daidai kusa da stadawa daidai hanyar da za a bi a je asibitin stadawa nan wurin gidan saman nan daga nan gefe ko asibitin stadawa ko asibitin musulmi asibitin musulmi na nan alƙalarun can sama da haka a nan ne akwai gidan sama daga nan gefe a nan ne mala yake zaune da haka akwai yan uwa ɗalibai da za su suna nan a nan inda za a biya za a je a kai wannan gudunmawa na tafsiri din kuma duk ƙarshen wata insha Allah ko duk bayan sati biyu za a dinga tunatarwa ta WhatsApp da Facebook za a ci gaba da tunatarwa duk wanda zai kawo in ya je can insha Allah zai ga wanda za su amsa ba malam bane shi zai amsa malam yana a zaune wani ne suna nan ɗalibai za a faɗi nambobin wayoyinsu daga ciki na farko akwai 070 37 33 9342 33 sannan akwai 070 30 11 12 12 070 30111212 sannan akwai 081 07 66 56 86 081 07 66 56 86 wainan su ne lambobin da in an je za a tuntuba insha Allah sannan account number shine 00 20 17 2722 00 sunan tafsir ɗin Asalafi Tafsir Association, banki kuma Stanbic IBTC. To da haka idan mutum bai da ba zai je can ba da account number ya tura ta account number. Sannan idan ka ba da sako, to ka sanar da cewa ka ba da sakon ka turo wani da kawo an kawo ko ba a kawo ba. saboda bibiyan abin zai taimaka insha Allah Allah ba da ikon taimaka Kuran tun daga magarib zuwa isha ana nan sha Allah wurin. Bayan magariba zuwa isha ranar juma'a da insha Allah wayannan da aka kira nan bugun suna nan insha Allah wurin insha Allah eh haka sannan masu asubahi kuma su ma an faɗi karfe 9 zuwa karfe 10 ko karfe 9 ranar asabar da lahadi sannan malam zai ci gaba da karatun umdatul akam da yake yi a gida din nan insha Allah sai yan uwaye ta bibiyan karatun kuma wancan karatun da eh, bibiya wani manhaji da alfatawal muhimma fi tafsirul umma kwana uku ne ma yake ranar asabar lahadi litinin saboda haka yan uwa sai a dinga bibiyan karatun live ake sawa a facebook to da yawa za ga wani su ba a sharing to kun ga ana ta yada ilimi mai tsada sosai to ya kamata mu ba da kishi wurin sharing din karatun domin a samu mutane da dama su fa'idantu da abin da ake karantawa a kai kun ga duk cikin karantar wanne ya jawo ake ta irin wannan jayayyan wanne ya ce kaza wanne ya ce kaza saboda suna jin yadda mala yake ta bayani akan wasu abubuwa misali to shi yasa sai ga an ciho wani bayani to idan mu kuma ba ma yadawa wani dubin bayanin ba zai shiga cikin mutane ba wanda za su fahimci abubuwan sai dai zama wancan bayanin ne kuna yake yawo saboda haka yan uwa ba da masu sai wurin yaɗa karatun insha Allah wa alaikum idan kasuwanci ne kawai kake shi dan bidiya idan dan kasuwa ne kana zuwa kuna siye da sayarwa da shi wannan ba hana ba da sharadin dan bidiyan ba ba bane akwai dan bidiya mai kira zuwa ga bidiyan shi yana kasuwanci in ka zo zai siyan ma abu da arha kuma ya zo ya tama da awa yana kokari ya nuna maka aqidar shi mai kyau ne to irin wannan ka guje shi ka koma wajen wani wanda ba haka yake ba amma in dan bidiya ne kawai wanda zai zo kawai guyi ciniki ba wani magana addini kawai ciniki ya haɗa ku cinikin kowa ya ƙara gaba to wannan ba matsala amma ɗan bid'a da'iya gashi ɗan bid'a ne gashi kuma yana kira gashi kuma babban ɗan kasuwa ne in ka zo zaka siya zai ɗan rage ma sannan ya ɗan tura ma da'awan shi to irin wannan haramun ne ka je ka yi kai siyayya tare da shi domin zai iya kasa ɗan adam da son kuɗi yana ɗan ma rage yana ma rage kana ɗan zuwa sannan yana ɗan ma da'awa yana baka aran littattafan shi yana tura ka zuwa ga fahimtar shi kafin ka ankara kawai ya juyar da kai irin wayannan ba a kasuwanci tare da su an gani irin wayannan ana tahziri ne mai tsanani a kansu a cikin yan kasuwa ma sai a ce a daina zuwa wajen wani a yi siyayya saboda ga irin abin da yake yi a wajen kasuwanci shi eh. insha Allah saboda haka a kiyaye to insha Allah za a nemi taimako wanda aka saba ranar yau ranar laraba za ka taimaka fi sabilillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم